صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم sauraro barkamu da haka. radiyo Hausa VOH daga nan birnin teran ya fara watsa shirye-shiryensa na daren Alhamis. kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro amsoshin tarbiyya isoshin rayuwa da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis bakwai ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 23 ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau sarki Reza Khan na kasar Iran ya kafa dokar hana mata sanya sutura irin ta addinin musulunci a dufadin kasar wanda ya sanya jami'an tsaron kasar suka fara wulakanta mata masu sanye da hijabi musulunci a titunan biranen kasar. sarkin ya kafa wannan dokan ne da nufin share duk wasu alamu na addinin musulunci a kasar da kuma nufin mayar da mutanen kasar tamkar turawa kafin haka dai sarkin ya kai ziyara ne zuwa kasar turkiya inda ya ga yadda shugaban kasar turkiya na lokacin mustapha kamal ataturk ya sami nasarar tilasta wa mutanen kasar turkiya musulmi barin saka sutura irin ta addinin musulunci ya kuma tilasta musu sanya tufafi irin na turawa sai dai wannan dokar ba ta yi karko a iran ba sakamakon kin amincewa da malaman addini da kuma malaman jami'a game da sauran al'ummar kasar suka nuna wanda hakan ya tilastawa sarki da zakan ya janye wannan doka masu ware kun san cewa shekaru 42 suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan janairun shekara ta 1979 tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar cambodia wato paul pot ya tsere biyo bayan harin da vietnam ta kaddama akan kan kasar ta cambodia da nufin kifar da gwamnatin sa inda heng samrin ya karbi ragamar shugabancin kasar pol pot ya takura wa al'ummar kasar cambodia inda ya rika shafe duk wata alama ta tarihi kamar yadda kuma ya rika share ƙauyuka da kuma korar jama'a da kuma tilasta musu yin ayyukan wahala da kuma kashe duk wanda ya saba masa ko ya soki salon mulkinsa inda aka kesa cewa ya kashe mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi a cikin ƙasa da shekaru uku da yana mulki a ƙasar ta cambodia musamman ma dai 'yan asalin vietnam mazauna ƙasar vietnam da ke samun goyon baya daga tarayyar soviet ta fice da cambodia a cikin shekara ta 1983 sakamakon matsalambar lambar ƙasashen yammacin turai da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan janairun shekara ta 1986 wani jami'in dan sanda na ƙasar masar mai suna suleiman khatir ya yi shahada sakamakon harbe wasu yahudawan isra'ila da yi a yankin arewacin yankin sina na masar suleiman khatar ya harbe yahudawan sahiyuniya bakwai ne a arewacin sina da nufin kawo cikas ga shirin da gwamnatin kasar masar take da shi na amincewa da isra'ila a matsayin kasa da kuma yin sulhu da ita sulhun da ake kira da camp david kotun Soja ta kasar masar dai ta yanke masa hukuncin daura rai da rai amma bayan wani lokaci sai aka samu gawarsa a cikin kurkuku wanda ake tsare da shi a birnin alkahira inda jami'an tsaro suka ce ya kashe kansa ne amma jama'a da dama sun yi imanin cewa gwamnatin kasar masar ce ta kashe shi wannan ya jawo mummunar zanga-zanga a dukkanin biranen kasar ta masar musamman ma dai a birnin alkahira inda jama'a suka nuna rashin jin daɗin su kan abin da ya faru jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala abdullahi salisu usman katsina kenan dauke da shirin nan na kokun san yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da muhammad awal bauchi to da farko ga muhimman kanansu shugaba ruhani na iran ya bayyana cewa tarzoman da ta faru a amurka alama ce ta rushewar dimokuraɗiyyar yammaci rikici ya barke a majalisar ghana yayin zaben shugaban majalisar an dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar tunisia to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan shugaban kasar iran dr hassan ruhani ya bayyana cewa tarzomar da magoya bayan shugaban kasar amurka trump suka haifar yayin tabbatar da sakamakon zaben shugaban kasar a majalisa wata alama ce da ke nuni da raunin demokuraɗiyar kasashen yammaci da kuma rushewarta shugaba ruhani ya bayyana haka ne a jawabin da ya yi wajen buɗe wasu ayyukan ci gaban ƙasa inda yayin da yake magana kan abubuwan da ke faruwa a amurkan ya bayyana cewa abin bakin cikin shine mun ga yadda siyasar amfani da tunzura mutane ta yi kauri a waɗannan ƙasashe don cimma wata manufa ta siyasa shugaban yana ishara ne da yadda shugaban amurkan ya ƙoƙarin tunzura mutane wajen haifar da fitina shugaban na iran ya kara da cewa duniya dai ta shaidi irin yadda shugaba trump ya cutar da kasar amurka da kuma haifar mata da wulakanci cikin shekaru hudun da suka gabata kamar yadda kuma ya haifar da hasarori ga da kuma cutarwa ga al'ummomin yankin gabas tsakiya a palestinu siriya da kuma yaman shugaba ruhani ya ce hakan shine sakamakon da za a iya fuskanta matukar dai wani mutum mara kwarewa wanda kuma bai dace ba ya ɗare karagar mulkin wata ƙasa ta yi zai cutar da kasarsa da kuma sauran ƙasashen duniya don haka sai shugaban na iran ya ce yana fatan hakan zai zamanto darasi ga dukkanin duniya da kuma shugabannin amurka masu zuwa a ne dai magoya bayan shugaban kasar amurkan trump suka fada a majalisar amurkan a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zama inda 'yan majalisar za su tabbatar da sakamakon zaben shugaban kasar da gudanar a watan nuwamba wanda dan takarar jam'iyyar democrat joe biden ya lashe amma trump din ya ki amincewa da hakan alalakalla dai mutane hudu ne suka rasa rayukansu yayin wannan tarzomar har ila yau a amurkan dai rahotanni daga amurkan sun bayyana cewa wasu manyan jami'an fadar white house ta kasar sun fara mika takardun murabus ɗinsu daga mukaminsu da nuna rashin jin daɗinsu da yadda shugaba trump ɗin ya tunzura da kuma goyon bayan masu bayansa da suka kai hari majalisar kasar a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaben tabbatar da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar. rahotannin sun ce daga cikin jami'an da suka yi murabus har da matthew potinja mataimakin babban mai bawa shugaba trump din shawara kan harkokin tsaro wanda ya mika murabus din nasa tun a ranar laraba rahotannin da ya sun ce mr potinja din ya yi murabus ne saboda rashin jin daɗin yadda trump din ya yi amfani da magoya bayansa wajen haifar da tarzoma a ƙasar har ila kuma wasu majoyin sun ce hatta shi kansa babban mai bawa shugaban ƙasar shawara kan harkokin tsaron robert o'brien yana tunanin yin murabus din da barin fadar white house sai dai kuma wasu na kurkusa da shi suna kiransa da ya ci gaba da zama har ila kuma daga cikin waɗanda ake maganan suna shirin yin murabus din sun hada hada chris lidell mai bawa shugaban ƙasar shawara kana ko mataimakin shugaban ma'aikata na fada ta white house hakanan kuma shugabar ma'aikatan matar shugaban kasa Sphane Graham ita ma dai tana shirin yin murabus din sojoji a kasar ghana sun yi amfani da karfi wajen kawo karshen wani rikici da ya barke a majalisar kasar tsakanin 'yan jam'iyyun kasar a daidai lokacin da ake shirin zaben kakakin majalisar kasar ghana da watanni sun ce rikicin ya barke ne lokacin da wani dan majalisar dan jam'iyyar da ke mulki a kasar ya yi kokarin yin awon gaba da akwatin zaɓe a yayin da ake shirin kada kuri'ar zaben kakakin majalisar lamarin da ya ɗau sa'o'i ana rikici har sai da sa'o'i sojoji suka shigo suka kwantar da rikicin 'yan majalisa magoya bayan jam'iyar adawa dai sun zargi 'yan majalisa daga jam'iyar mai mulki da haifar da fitina da yakin bin doka da oda sabuwar majalisar dai ta rabu kusan gida biyu tsakanin manyan jam'iyyu biyu na kasar wato jam'iyyar mai mulki ta shugaba na na okufu ado da kuma jam'iyar national democratic congress ta 'yan adawa lamarin da ake ganin zai iya hana ruwa gudu wajen gudanar da mulki a kasar. musamman ga sabuwar gwamnati na kofo abu a kofo ado da 'yan adawa suke zargin da bai lashe zaben bisa ka'ida ba to sai dai kuma masu sanya ido na ƙasa da ƙasa suna ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da kuma daidai da doka da oda doko da 'yan wasu abubuwa da suka faru waɗanda ba za su iya sanya alamun tambaya kan ingancin zaben ba. To masu saurare kada da a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin tehran hukumar lafiya ta duniya who reshen kasashen turai ta bayyana cewa akwai bukatar a kara kaimi sosai wajen fada da sabuwar cutar nan ta coronavirus da ta kunno kai a kasashen turai da kuma wato suka fara da ta fara yaduwa zuwa ga wasu kasashe na duniya babban daraktan hukumar ta who reshen turai hans claude shine ya bayyana hakan a wani jawabi da ya yi inda ya bayyana halin da ake ciki a halin yanzu din da cewa wani yanayi ne mai tada hankali a cikin yanayin annobar da ta sake bullowa a turai mr klojuwa ya ci gaba da cewa wannan wani yanayi ne mai tada hankali wanda hakan ke nuni da cewa wajibi ne a yi aiki tukuru cikin kuma karamin lokaci wajen daukar matakan kiwon lafiya da zamantakewa na al'umma don dakile wannan cuta da aka fara gano ta a ingila matakan da jami'in ya ce dai za a kara ba su muhimmanci sun hada da irin waɗanda dama ake magana kansu da suka hada da sanya takunkumin rufe baki da hanci ba da tazara wajen wani taro wanke hannaye da dai sauransu wanda akwai ya ce akwai bukatar a kara ba su muhimmanci tare kuma da gudanar da gwaji na kan da kuma rigakafi hukumar ta who dai rashin turai ta kumshe kasashe 53 da suka hada da dukkanin kasashen turan da rasha da wasu kasashen tsakiyar asiya da dai sauransu kuma bullar cutar ta corona ta yi musu illa da kuma haifar da mutuwa sama da shekarun da suka gabata kwamitin gudanar da wasannin olympics na kasar tunisia ya haramta wa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar wade jari gudanar da ayyukan wasanni na tsawon shekaru hudu saboda take dokoki da ka'idojin kwamitin in ta kwamitin ya sanar da haka ne cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce misa jari din ya taka da kuma yin karan tsaye ga dokokin da'a na kwamitin gudanar da wasannin na olympics don haka aka zartar masa da wannan hukunci adala kwamitin ya ce zai mika dukkanin koke-koken da ake yi da shi a kan mr jarin ga kwamitin gudanar da wasannin olympics din ta duniya da kuma hukumar kula da kwallon kafa ta duniya fifa don ɗaukan matakan da suka dace mr jaridai wanda ya kasance shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar tunisian tun a shekara ta 2012 yana fatan zama memba a kwamitin gudanarwa na hukumar kwallon kafa ta afirka caf a zaben da za a gudanar a watan maris mai kamawa wasu dai kuma ba a san ko wannan haramcin za a iya shafan wannan takara nasa ba mr wadijari dai ya yi watsi da wannan zargi da ake masa yana mai cewa haramcin da aka yi masa din dai ya dace ba da doka don haka hakan ba zai shafi wannan aiki nasa na shugabancin hukumar kwallon kafan ba ta masu saurare karshen labaran duniyan kenan. madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda muhammad awal bocin zai kawo mana shirin nan na afirka a yau afirka a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake duwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa ko da kan abubuwan da ake toyawa a nahiyar mu ta afirka din a bangarori daban-daban na nahiyar to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya a ranar litinin da ta gabata ce dai ministan harkokin wajen ƙasar china Wang ya fara ta ziyarar aiki a ƙasashe biyar na nahiyar mu ta Afirka din da nufin karfafa alaƙa da ke tsakaninsu da waɗannan ƙasashe da kuma cimma wasu manufofi da China din take da su. Wannan ziyarar da tana daga cikin al'adar ministocin harkokin wajen ƙasar ta China inda suke fara gudanar da duk wata ziyara ta kasashen waje a duk sabon shekara daga nahiyar mu ta afirka to ko shakka babu dai akwai wasu manufofi da kuma amfanuwa da kasar china din take son yi cikin wannan ziyara to mecece wannan manufa na ita kanta wannan ziyara din me yasa waɗannan kasashe biyar kawai aka zaɓa a wannan karan wai wani irin amfani ne kuma ita nahiyar mu ta afirka za ta amfana daga wannan ziyara wanda ko shaka babu china din za ta amfana da ita to waɗannan da ma wasu tambayoyi ne muke fatan amsawa da kuma yin sharhi kansu a cikin shirin namu na yanzu don haka sai a gyara zama don sauraron yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar to masu barkamu da sake saduwa a ranar litinin din da ta gabata ce da ministan harkokin wajen kasar china wangi ya fara ziyararsa ta nahiyar afirka zuwa kasashe biyar na nahiyar da suka hada da nigeria demokradiyyar congo botswana tanzania da kuma seychelles wanda hakan ya yi daidai da al'adar diplomasiya da kuma harkokin waje na kasar china din na sama da shekaru talatin. wato inda ministocin harkokin wajen suke fara kai ziyararsu ta kasashen waje a sabuwar shekara daga nahiyar afirka idan dai ana iya tunawa tun a shekarar 1991 ne ministocin harkokin wajen kasar china suke zaben afirka a matsayin inda za su fara kai ziyararsu ta aiki ta kasashen waje a duk lokacin da wata sabuwar shekara ta shigo wato shekara ta miladiya kenan alaka tsakanin afirka da ƙasar china dai ta yi ƙarfin gaske hata a shekarar da ta gabata ta 2020 duk kuwa da bular cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus da aka yi fama da ita da kuma da ta takaita zirga-zirga da kuma harkokin kasuwanci a tsakanin ƙasashen duniya lamarin da ya haifar da gagarumar asara ga kasashen duniya daban-daban to amma duk da hakan wato duk da wannan batu na corona din da kuma takaita zirga-zirga tsakanin kasashe din wanda aka fuskanta ana iya cewa an samu ci gaba da kuma karfafa alaka ta kasuwanci da tattalin arziki tsakanin bangarorin biyu wato tsakanin kasashen nahiyar mota afirka da kuma kasar china din a bangarori daban-daban kamar yadda muka ambata a baya cewa ministan harkokin wajen kasar ta china ya zaɓi kasashe biyar na nahiyar mota afirka din ne wato kasashen nigeria demokuraɗiyyar congo botswana tanzania da kuma seychelles a afirka din don gudanar da ziyarar tasa to abin tambaya a nan dai shine me yasa ya zaɓi waɗannan ƙasashe biyar ba wasansu na daban ba to yanzu bari mu yi ƙarin bayani da kuma dubi cikin kowace guda daga cikin waɗannan ƙasashe watakila don ganin irin dalilan da ya sanya ƙasar china ɗin zaben su waɗannan ƙasashe ɗin a halin yanzu idan muka fara da najeriya wace kuma ake ganinta a matsayin ƙasa mafi girma da kuma ƙarfin tattalin arziki a tsakanin waɗannan ƙasashe da aka ambata Wana iya cewa ministan harkokin wajen ƙasar china ɗin zai tafi birnin abuja ne don ganawa da manyan jami'an kasar ciki kuwa hadda shugaba muhammadu buhari tare da cewa dai kasar china ba ta sayan wani adadi mai yawa na man fetur din da najeriya take fitarwa amma dai kasar china ta zuba hannun jari mai yawan gaske cikin harkokin ci gaban kasar najeriya din musamman a cikin 'yan waɗannan shekaru cikin watannin da suka biyo bayan bullar cutar covid-19 ko kuma coronavirus an sami karuwar kai ruwa rana da kuma kyamar kasar china a tsakanin al'ummomin najeriya kai har ma da jami'an kasar sakamakon wasu rahotanni da suke nuni da irin musgunawa 'yan afirka ciki kuwa har da 'yan najeriya ɗin da ake a garin gwanjo na kasar china lamarin da ya sanya jakadun afirka a china ɗin rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnatin kasar don neman ƙarin bayani kan hakikanin abin da ke gudana na irin wannan cin zarafi da kuma musgunawa da ake yi wa al'ummomin nahiyar tamu ta afirka a wannan guri to wannan yana daga cikin abubuwan da ya tabbaya sanya ya haifar da kai ruwa rana tsakanin kasashen afirka da kasar china da ciki har da najeriya a najeriya din ma dai har da kakakin majalisar dokoki ta kasar a fili ya kirayi jakadan kasar china na kasar inda ya yi masa ba daɗi wanda kuma wannan lamari ne da jaridu da kuma kafin watsa labarai suka shaida don nuna rashin amincewa da irin halin da aka sanya 'yan najeriya a cikin kasar hakanan kuma a ƙarshen watan afrilu majalisar wakilai ta najeriya ɗin ta fitar da wani ƙuduri kan 'yan kasar china da suke zaune a najeriya da kuma harkokin kasuwanci na 'yan kasar a najeriya kamar yadda wasu kuma suka buƙaci da a sake dubi cikin alaƙar najeriya da ƙasar china da dai sauran irin waɗannan kai ruwa rana da aka dinga yi duk dai saboda wannan batu na wa 'yan ƙasar da ake yi a can ƙasar china ɗin bayan bullar wannan cuta ta corona a saboda haka ne wasu suke ganin wannan ziyara ta ministan harkokin wajen canan zuwa nigeria za ta iya zama wani ƙoƙari ne na ɗinke wancan barakar ɗin da ta kunno kai cikin shekarar da ta gabata ta 2020 musamman ganin cewa a watan disamban da ya gabata nan layin dogon nan na lagos ibadan wanda wato kuma wani kamfanin china wato china civil engineering construction corporation ya dauki nauyin gina shi ya fara aiki to duk wannan ana ganin wani lamari ne wanda zai iya share fage wanda kuma china ta yi amfani da shi gurin kyautata alaka tsakaninta da nigeria. to baya ga najeriya idan kuma muka dubi ƙasa ta biyu wato ƙasar tanzania za mu ga cewa cikin 'yan kwanakin nan ne dai shugaban ƙasar tanzania john magufuli ya sake lashe zaben shugaban ƙasar da aka gudanar ƙasashen yammaci dai sun nuna rashin jin su da hakan kamar yadda kuma suka soki yadda aka gudanar da zaben don haka ƙasar china ta ga cewa dama ta samu a gare ta wajen kara kusantar kasar da ke gabacin afirka don amfanuwa da ɗimbin arziki da ke wajen musamman ƙoƙarin ƙarfafa tashar nan ta bakin ruwa na bagamoyo wanda tun da jimawa aka dakatar da gudanar da ayyukanta saboda bangarorin biyu wato china ɗin da su kasar tanzania sun gagara cimma wata yarjejeniya don haka china take ganin wata dama ce da ta samu a halin yanzu wurin ganin ta sake karfafa ta da kasar tanzania da kuma amfanuwa da dimbin arzikin da ke gurin musamman wannan batu na tashar bakin ruwa to idan kuma ka je ga kasa ta uku wato demokaradiyyar congo ana iya cewa wani bangare da kasar china ta jima tana kudayinsa a demokaradiyyar congo shine batun sinadarin na cobalt da allah ya albarkaci kasar ta gurbukurar congo da wannan albarkacin ƙasa mai girman gaske wanda kuma ya daga cikin abubuwan da ƙasa ta dogara su a ɓangaren tattalin arziki don kuwa demokuraɗiyar congo din ita ce ƙasa da ta fi samar da wannan sinadarin a duk faɗin duniya kamar yadda aka sani amna amfani da wannan sinadari na cobalt ne dai wajen samar da batiri sai dai kuma gwamnatin shugaba felix tshisekedi tana da kusanci sosai da kasar amurka don haka ake ganin wannan ziyara zuwa birnin kinsashen da ministan harkokin wajen kasar china ya yi wani kokari ne wajen share fagen shigowar kamfanoni da kuma 'yan kasuwan kasar china zuwa kasar da kuma karfafa alakoki da ke tsakanin kasashen biyu wanda ta haka za su iya samun damar kutsawa da kuma amfanuwa da dimbin arzikin da ke wajen idan muka je ga ƙasa ta hudu kuwa wato kasar botswana wanda daga cikin kasar da shi ministan harkokin wajen zai kai ziyara ana iya cewa dai shugaban ƙasar na yanzu makweti masisi ya kasance abokin china kuma na kurkusa da ita kama na kuma wanda yake da karancin tada fitina da kuma hargowa sabanin wanda ya gada wato shugaba ayyan kama wanda ya kasance daga cikin yin shugabannin da ake ganin suna yawan tada kura don haka ake ganin cewa dangane da wato wannan wata dama ce ganin cewa shugaban na yanzu wani mutum ne wanda yake da dan kusanci da cana din wani lamari ne wanda zai iya karfa wannan alaka tsakanin su masana suna ganin a kudancin afirka dai kasar afirka ta kudu ita ce babbar kawar china a yankin don haka ake ganin ziyarar da wan din zai kai botswana kamar wata alama ce ta nuna wa afirka ta kudu cewa lallefa china tana kula da kuma damuwa da hatta 'yan ƙananan kasashe da suke makwabtaka da afirka ta kudu wanda hakan zai da karfafa alaka tsakanin kasashen biyu to idan kuma muka koma ga kasa ta karshe a cikin wannan jerin kasashe guda biyar da ministan harkokin wajen china zai kai wa ziyara wato kasar seychelles wannan 'yar karamar kasa dai tana daga cikin kasashen da china take son ganin ta janyo ta a jiki da kuma rage irin tasirin da india take da shi a wajen saboda kuwa kasashen seychelles da mauritius suna daga cikin kasashen da suka fada cikin komar indiya musamman idan aka yi la'akari da irin tasirin da indiya take samu a fagage daban-daban na duniya musamman a cikin 'yan shekaru na musamman a fagage na tattalin arziki da shauransu cikin shekarun baya-bayan nan lamarin da china da wasu manyan kasashen duniya irin su amurka suke ganin wato haka din bai dace ba kuma suke kokarin ganin sun rage irin wannan tasiri don haka ake ganin wannan ziyara ta wan din zuwa wannan kasa tana da irin wato wannan mahanga ta ganin cewa kokarin sun samu tasiri a gurin da kuma rage irin tasirin da india take da shi a wannan karkarmar kasa. wannan dai a takaice shine karin bayani dangane da waɗannan kasashe da kuma irin abubuwan da china take hankoron samu a cikin waɗannan kasashe guda biyar wanda kuma ana ganin cewa wannan ziyara ta shi wannan minista din tana da alaka da waɗannan abubuwa don haka a takaice ana iya cewa wannan ziyara wani kokari ne na faɗaɗa irin tasiri musamman a fagagen tattalin arziki da china take son yi a nahiyar mu ta afirka to masana al'amuran yau da kullum dai suna ganin ko shakka babu wannan ziyara ta wan a daidai lokacin da ake shirin kafa sabuwar gwamnati a amurka wani lamari ne da zai sake share fagen gasa da neman tabbatar da iko da kuma tasiri a tsakanin china kenan da amurka ana hirar mota afirka wanda yake wannan wata dama ce wanda kuma su kansu kasashen afirka din suna iya amfani da wannan dama wurin bunƙasa su kansu tattalin arzikinsu da kuma ƙarfafa alaƙa ta kasuwanci da manyan kasashen duniya to masu saurare saboda karancin lokaci anan zamu bankwana da ku sai kuma da idan Allah a wani jiko na gaba inda zamu sake kasancewa tare da ku kafin nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Madalla yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron gidan rediyo Hausa VOH barkan kular haka sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Kamar kullum yau ma ni ne Hassan Barka ke malalai marhabin da kasancewa da ku a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. assalamu alaikum sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran da fatan kuna lafiya mai magana ismaila adam daga nan dubai yana isar da ta'aziyya ta ne ga 'yan uwa da suka rasa rayukansu a sanadiyar harin da aka kai a iyakokin nijar da mali da fatan allah ba su haƙurin rashi kuma allah ƙara kare nijar daga wannan 'yan ta'adda allah taimaki nijar assalamu alaikum wa rahmatu rahmatullahi ta'ala barkatu a radio iran mai magana shine aliyu nasarawa kumin galma gundu madawa abin da kawan mamaki da takaici a ce yau irin kisan rai da aka yi ku zo da gari ku sa magari huta kuna kashe mutane sannan su kuma shugaban nan namu da sun ka tahi suka ɗauko turawa wata ƙasa a ce suna da jirgi mai leko suna da jirgi mai tadda kai ne suna da jirgi mai tuka kai ne sha turo hotuna bai da amfanin wannan komi tun da gashi a ce a zo da gari a kasa mutane kuma ga wannan jirgi mai lokon sama to me unwanin sa da hanga mu shugabannin nan inda suna jin shawaran mu waɗanda turawa gaba ki dai kaf a kore su su ta da cikin kasa diyan mu diyan nan mu da mu karan kanmu mu kaɗai muna iya tsare tun da duk shekara sai an dauki sojoji kuma alhali kuna yadda maƙudan kuɗi ku ce kuma tsaron kasa akai. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biyu hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyo boh ta iran mai magana siraju abdullahi daga nan ga kasar gambia a yan uwa musulmi muna taya mu duka ta'aziyyar waɗannan bayan allah da suka rasa rayukansu ta addancin yan ta'adda da dabi al'umma to muna fata ga allah subhanahu ta'ala, allah ubangiji ka mana ɗauki, allah ubangiji ya ba iyayensa hakuri allah ya ba yan uwa hakuri kuma muna muna mika ta'aziyyar mu da dukkanin musulmin duniya kuma Allah ubangiji ya sa gwamnati ta yi kokarin daukan mataki mai amfani wanda za a kawo ƙarshen waɗannan ababa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na jamhuriyar musulunci BOH Tehran sunana Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika zan tir da Allah wadai da wannan hare hare da 'yan ƙungiyar Boko Haram da suke kaiwa al'ummar najeriya musamman yankinmu na arewa maso gabashin najeriya gwamnatin mu najeriya na ikirarin cewa ta kama hukumomi da ke fadin jihar borno da adamawa da gombe da yobe dukkan inda boko haram suka ikirarin sun kakkama sun kwace daga hannunsu amma a zahirin gaskiya a jihar borno akwai tafkin caji wanda ya haɗa ƙauye garuruwa zuwa wance kasashe guda uku Nijar kamaru da chadi wannan wurin mutumin wurin bai isa ya je wajen ba domin 'yan ta'addan nan sun kaka gida kuma sun tsare wannan wurin wanda soja ma bai isa ta kuwa daga mai sauraron ku na yau kullum tahir m tahir jambulo jihar kano tarayyar najeriya na gode. To marilla da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH da ma lahirin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Madala yanzu kuma sai shirin nan na amsoshin tarbiyya wanda zan gabatar. amsoshin tarbiyya. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirin amsoshin tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tare da ne zai kasance tare da ku. masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga hannu mai sauraron mu uwani matar mustapha sumaila daga birnin kano na tarayyar najeriya inda take cewa assalamu alaikum zauren amsoshin tarbiyya na voh hausa tambaya ta ita ce dangane da karatu wanda ya kamata ko kuma wajibi ne iyaye su koya wa 'ya'yansu na addini menene mafi karancin abin da ya kamata iyaye su koya wa 'ya'yansu a karatun addini wassalamu alaikum mai sauraron ku malama uwani matar mustapha sumaila to madalla malama uwani da fatan kina tare da mu a wannan lokacin don jin abin da muka tanadan miki dangane da wannan tambayar da farko za mu buɗe shirinmu na ansa wannan tambayar da wata aya a cikin alkur'ani mai girma inda Allah ta'ala yake faɗa wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam dangane da ilimi inda yake cewa kuma ka ce ya ubangiji ka ƙara mani ilimi cikin suratu taha aya ta ɗari da goma sha hudu har ila yau a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa neman ilimi wajibi ne akan kowane musulmi da musulma kamar yadda ya zo cikin littafin biharul anwar mujalladi na 67 shafi na 68 har ila a cikin huduba ta farko a cikin littafin Najil Balaga na Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib salam yana cewa farkon addini saninsa wannan ayar da kuma wannan hadisan suna bayyana mana cewa neman ilimi wajibi ne amma malamai sun bayyana cewa matsayin kowane ilimi yana daidai da matsayin abin da ake buƙatar saninsa don haka mafi daraja daga cikin ilimi shine ilimin sanin Allah don saninsa shine abu mafi muhimmanci a rayuwar bil'adama duk sauran fannonin ilimi suna bayan ilimin sanin Allah sannan mataki na farko wajen sanin Allah shine faɗin la ilaha illallah wato babu abin bauta da gaskiya sai Allah da wa'annan kalmomi ne mutum yake zama musulmi bayan mutum ya zama musulmi ya shiga addinin musulunci abu mafi girma a cikin musulunci shine kadaita Allah ta'ala ilimi na farko da ya waje ba kowane musulmi ya sani shine ilimin kadaita Allah ko kuma abin da ake kira tauhidi sai dai sanin Allah matsayi matsayi ne wanda ya shiga musulunci a yau ya ɗauki mataki na farko kenan na sanin Allah amma sanin Allah bai da iyaka kowa gurgudun abin da zai iya fahimta na sanin Allah a cikin aya ta sama Allah ta'ala ya umurci manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ya roƙe shi ya ƙara masa ilimi don haka idan har mafi mafificin halittu ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman ƙarin ilimi to daga nan za mu fahimci cewa ilimi baya ƙarewa don sifa ce daga cikin sifofin Allah zatiya wanda ilimi zatin Allah ne bai da iyaka kamar yadda zatinsa bai da iyaka ka ce da teku ta kasance tawada don rubuta kalmomin ubangiji na lalle ne da teku ta ƙare a gabanin kalmomin ubangiji na su ƙare kuma ko da mun je da kwatankwacinsa don ƙari cikin suratul kafi aya ta ɗari da tara wannan ayar tana tabbatar da cewa kalmomin Allah wa'anda kuma su ne iliminsa ba sa karewa don sifa ce ta zatin Allah amma abinda ya zama wajibi mu sanar da 'ya'yanmu daga cikin ilimin sanin Allah ta'ala da kuma sauran bangarorin addini wato shine gwargwadon abin da kowa zai iya fahimta a ilimin sanin Allah da manzansa, sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka da kuma imani da ranar lahira da sanin wani abu dangane da shi da kuma ilimin sanin sauran rukunan ilimin aƙida a addinin musulunci wanda suka hada da imani da manzanni da kuma littattafansu daga nan sai manya-manyan ibadu wa'anda farkonsu shine sallah kafin sallah akwai sharuɗan sallar wato tsarki babba da kuma ƙarami amma sanin sauran ayyukan ibada za su zama wajibi ne ga wa'anda ayyukansu suka zama wajibi a kansu kamar sanin yadda ake ayyukan hajji ba wajibi ne a kan kowa ba sai wanda yake da ikon zuwa aikin hajji haka ma aikin umra har ila yau sanin ilimin fidda zakka da kumusi baya zama wajibi sai kan wanda zakka da kumusi suka zama wajibi a kansa sai dai kuma in yana da malaman da suke kula masa da wannan bangaren amma sanin sauran mu'amala kuma wanda suka hada da aure da harkokin kasuwanci da sauransu yana zama wajibi ne kan wa'anda suke yin su a takaice dai duk abubuwan da musulmi zai yi akwai hukuncin Allah a cikinsa ko ya nemi saninsa kai tsaye ko kuma ya tambayi masana don haka ansa ga mai tambaya malama wani da kuma wanda suke tare da mu daga cikin masu sauraronmu ita ce wajibi ne iyaye su koya wa 'ya'yansu kai tsaye ko kuma ta hanyar malamai don sani ilimin allah gurgudon abin da za su iya fahimta sauran ibadu wanda suka hada da azumi da hajji da zakka da sauransu daidai lokacin da ya zama dole wajibi ga musulmi ya aikata su sai dai wannan ba zai hana a sanar da su wannan ilimin tun suna yara ba gwargwadon muhimmanci da kuma buƙatar sanin su masu sauraro a nan zamu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madala yanzu kuma har ila yau ina tare da ku a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin Dastan Rastan na Atula Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro kissar mu ta yau ita ce hajjin bankwana na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan ita ce hajji da umra na karshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi a rayuwarsa kafin haka dai malaman tarihi sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umra so da dama kafin hijiransa amma bayan hijira kuma ya yi umra a shekara ta bakwai a cikin watan zulkida sannan ya sake yin wata umran a cikin shekara ta takwas bayan fatahin makka amma a wannan karon ya faɗa wa musulmi a duk inda suke kuma ga duk wanda yake da iko ya shirya don zai nuna masu ayyukansu na hajji da umra an yi hajjin ban kwana ne dai a shekara ta goma bayan hijira watanni kaɗan kafin rasuwar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa da dama sun faru a hajjin ban kwana sannan daga sunan hajjin za mu fahimci cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai kai watan zulhajji na shekara ta goma sha ɗaya baya bayan hijira ba da haka kuma hajjin ya zama na ban kwana da shi don zai bar duniya daga nan kuma za mu fahimci muhimmancin wannan hajjin don al'amura musulmi za ta shiga wata marhala wacce babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin su malaman tarihi sun bayyana cewa akalla mutane dubu saba'in ne suka je hajjin ban kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da wasu kuma suka ce yawan su ya kai dubu ɗari da hamsin tunda hajji ne na ban kwana kamar kamar yadda ake tsammani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wa musulmi wanda zai gaje shi a cikin al'amuran gudanar da harkokin musulunci a bayansa wato a ranar 18 ga watan Zulhajji a wani wuri da ake kira Ghadir Hum a lokacin da ayar wajibcin hajji ta sauka wato inda Allah ta'ala yake cewa kuma yi kuwa ga mutane da wajibcin hajji su je maka suna masu tafiya da kafafu da kuma kan kowane madankwarin raƙumi masu zuwa daga kowane rango mai zurfi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan saukar wannan ayan ya ba da sanarwar cewa zai je aikin hajjin shekarar da ake ciki don haka mutane su yi shirin fita tare da shi ya aike da wannan sakon a cikin madina da sauran wurare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga madina zuwa makka don aikin hajji na bankwana a farkon watan zulkida da ya isa wurin miƙaci na mutanen madina wato zulkulaifata ya yi ihraminsa na aikin hajji inda ya zaɓi nau'in ƙiran wanda sharaɗinsa shine wato mallakar abin yanka da kuma sanya alama a kansa ya umarci musulmi wanda ba mutanen makka ba da su yi ihramin hajjin tamattu'i wanda shine raba aikin umra da hajji wato za a tuɓe ihrami bayan aikin umra sannan a sake sanya shi a ranar takwas ga watan zulhajji wato ranar tarwiya kafin musulunci dai larabawa ba su sa saba ba hajjin tamattu'i ba don haka ne da dama daga cikinsu sun sha wuyar fahimtar hajjin tamattu'i musamman a bayansa ihramin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dai kyallaye guda biyu ne wanda aka saka da auduga wanda kuma ba a ɗinke su ba bayan rasuwansa an yi masa alkafani da su bayan ya yi wanka sai ya sanya ihraminsa sannan ya yi sallar azahar a masallacin masjidu shajara sannan ya sanya wa dabbobin hadayansa alamu daga nan ya wuce makka wasu malaman tarihi sun ce ya kwana guda a zulkulaifata sannan ya wuce zuwa makka wasu malaman tarihi sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga makka a ranar hudu ga watan zulkida shekara ta goma bayan hijira a rana ta biyu kuma ya shiga masallacin harami ta kofar bani shaiba sannan kai tsaye ya je ɗakin kaba ya ɗaga hannunsa ya yi nuni ga hajar aswad sannan ya fara dawafi kan raƙuminsa da ya kammala bakwai sai ya sumbanci hajar aswad sannan ya yi ta kuka mai tsawo sannan ya je kusa da makama ibrahim salam ya yi raka'o'i biyu sannan ya sha ruwan zamzam daga nan sai ya wuce wajen sa'ayi tunda a cikin alkur'ani mai girma an fara da safa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya kan dutsen safa sannan ya yi addu'o'i ya fara sa'ayi kan raƙuminsa har ya kammala daga nan ya jira sai ranar takwas ga watan zulhajji da yamma ya fita daga makka ya je mina inda ya kwana bayan fitowar rana kuma suka kama hanyar arafa a dutsen arafa ya yi ni yana addu'o'i kuma yana jawabai ga mahajjata yana nuna musu ayyukansu na hajji da magariba ta yi sai suka kwarara zuwa musdalifa inda suka yi sallar magariba da isha'i a jam'i sannan suka kwana can cikin dare sai ya tashi ya yi sallolinsa na dare bayan wayewar gari suka wuce wajen jamarori suka yi jifan jamratul akaba sannan ya yanka dabbobinsa ko ya soke kashe su wasu da kansa wasu kuma ya ba wa ali na abi talib alayhi salam ya karasa ko ya yanka wa kansa an ce ya soke raƙumi ɗari a wannan aikin hajji bayan haka ya kira wanda yake masa aski ya yi masa aski sannan ya je makka ya yi dawafi da sa'ayi sannan ya dawo ya yi kwanaki uku na ranakun tashrik a mina masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan za mu dasa sai kuma gobe da idan allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majiyar tsaron jamhuriyar musulunci ta iran ta yi gargaɗi kan mai da martani mai gauni dangane da duk wani harin wuce gona da iri kan kasarta ko bukatunta daga kowane bangare kuma ba za ta yi rangwame kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ko da ta musanta hannu a ƙaddamar da harin wannan gargaɗi na majiyar tsaron jamhuriyar musulunci ta iran ya zo ne bayan da mahukuntan iran suka ɗauki matakin tace sinadarin uranium zuwa kashi ashirin cikin ɗari a matsayin mai da martani kan bakar siyasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai na rashin mutunta yarjejeniyar da aka cimma kan shirin iran na makamashin nukiliya musamman kisan gilla kan masanin ilimin fasahar makamashin nukiliyar ta muhsin faharizade inda firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi tsokaci kan haka da cewa ba za su taɓa barin iran ta mallaki makamin nukiliya ba majiyar tsaron ƙasar ta iran ta kara da cewa duk da ƙoƙarin da gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi na kare maslaharta ta hanyar kunna wutar rikici da rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya masalan siyasar da jamhuriyar musulunci ta iran ta dauka ya taka burki ga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da haka ya zaburar da haramtacciyar kasar isra'ila kan sake bullo da wasu makirce-makircen siyasa da nufin rusa duk wani kokarin zaman lafiyar yankin maje tsaron kasar ta iran ta jaddada cewa duk da bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a bangarori da dama amma jamhuriyar musulunci ta iran ta shirya wa duk wani nau'in makirci da bakar siyasar yahudawan sahayoniya domin magance su kamar yadda majiyar tsaron kasar ta iran ta fayyace cewar furcin firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila Bin na netanyahu kan matakin da jamhuriyar musulunci ta iran ta ɗauka na ƙara yawan sinadarin uranium da take tacewa zuwa kashi ashirin cikin ɗari furci ne da ke nuni da cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana ƙulla makirci makirce-makirce kan jamhuriyar musulunci ta iran a cikin watannin baya-bayan nan majiyar tsaron jamhuriyar musulunci ta iran ta kara da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana zaman jiran ganin yadda makomar bakar siyasar da ta aiwatar kan kasar iran na hannu a aiwatar da kisan gilla kan masanin ilimin fasahar makamashin nukiliyar iran Musin faharzade kafin sake aiwatar da wani makirci na daban kan kasar ta iran amma dole ne mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila su fahimci cewa duk wani matakin rusa maslahar iran da tsaron kasar ta kowace fuska ko salon siyasa shin daga mahukuntan haramtacciyar kasar isra'ila ce ko wani bangare na daban tabbas zai fuskanci mai da martani mai tsanani musamman kan haramtacciyar kasar isra'ila a gefe guda kuma wasu makiyar jamhuriyar musulunci ta iran suna ci gaba da kirgen lokaci musamman kwanaki tun daga ranar ashirin ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2020 zuwa wannan wata na janairu kafin tun karshen wa'adin shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump na ganin shugaban kasar ta amurka mai barin gado ya ɗauki matakin kaddamar da harin wuce gona da iri kan kasar iran kuma suna ganin hakan a matsayin wani abu da babu makawa zai faru wannan buri da fata na makiya ana fassara shi ne a matsayin wani makircin siyasa da shugaban kasar amurka donald trump ke ƙoƙarin ɗauka na kaddamar da harin soji kan cibiyoyin makamashin nukiliyar iran kafin barin sa ragamar shugabancin kasar amurka a matsayin shirin hana zababben shugaban kasar amurka joe biden daukan matakin komawa cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kasar iran da manyan kasashen duniya kan shirin iran na makamashin nukiliya kuma kari kan haka matakin da donald trump zai dauka zai janyo tsaiko a shirin mika mulki ga zababben shugaban kasar ta amurka tabbas duk waɗannan makirce-makirce na Donald Trump kan ƙasar Iran za su ruguje ba tare da cimma nasara ba duk da karatowar ranar 20 ga watan Janairun sabuwar shekara ta 2021 wacce kwanaki ƙasa da makonni biyu ne kacar suka rage amma har yanzu akwai masu fata da burin ganin shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya aiwatar da bakar aniyarsa kan ƙasar Iran kafin ƙarshen wa'adin mulkinsa inda aka samu masu hasashe ta hanyar furuci da cewa a ranar Laraba laraba shida ga watan janairu ne trump zai kaddamar da harin wuce gona da iri kan kasar ta iran saboda a wancan rana ce aka tsara majalisar dokokin amurka za ta gudanar da zamanta inda 'yan majalisun wakilai da na dattijai za su tabbatar da ingancin zaben mambobin hukumar zaben kasar da ke tabbatar da ingancin aikin da suka gudanar lamarin da donald trump ke ganin zaman taron majalisar dokokin kasar ta amurka a matsayin zama na yau da kullum da aka saba gudanarwa da ba zai wani tasiri wajen canza sakamakon zaben shugabancin kasar da aka gudanar ba sakamakon haka suke ganin shugaba donald trump zai kokarin ganin zaman taron bai gudana ba ta hanyar rusa shi da makircin dambarwar siyasan cikin gida da na waje saboda tabbas daukan matakin kaddamar da harin soji kan kasar iran zai rusa duk wani zaman harkoki da suka shafi cikin gidan kasar amurka tare da janyo kace na ce a harkokin siyasar wajen kasar a cikin makircin siyasa da donald trump ya shirya da nufin kawo tsaiko kan siyasar harkokin cikin gidan kasar amurka ya gayyaci magoya bayansa a birnin Washington kan su taru a gaban majalisar dokokin kasar a lokacin da majalisar za ta gudanar da zamanta a ranar larabar da ta gabata da misalin karfe goma sha ɗaya na safiya domin nuna rashin amincewarsu da duk wani matakin da majalisar dokokin Amurka za ta ɗauka na amincewa da zaben Joe Biden da hakan ke rinjayar da hasashen cewa magoya bayan nasa za su afkawa majalisar sakamakon haka shugaban rundunar 'yan sandan birnin na Washington ya kirayi yi magoya bayan Trump da su nisanci amsa gayyatar da ya musu musamman kada su kuskura su halarci taron gangamin da makamai yayin da gwamnan jihar ta Washington ya buƙaci al'ummar jihar da su nisanci halartar taron gangamin. Wasu suna ganin idan har Donald Trump bai cimma bakar aniyarsa a cikin ƙasar ta Amurka ba ta hanyar hana zaman majalisar dokokin ƙasar to zai ɗauki matakin aiwatar da bakar siyasarsa ta hanyar siyasar waje wato kaddamar da harin soji kan ƙasar Iran saboda samun damar ci gaba da gudanar da mulkin kasar ta amurka hakika wannan mahanga tana dauke da rashin zurfin tunani da za ta yi wahala ta samu karbuwa a fagen siyasar amurka inda mahukuntan kasar ba za su taba barin trump ya gudanar da bakar siyasa mai hatsari irin wannan a siyasar hakokin wajen kasar ba saboda shugaba a kasar yana da iyaka a irin rawar da yake takawa a fagen shugabancin kasar a ƙarƙashin dokokin amurka musamman ganin irin wannan siyasa ta ƙoƙarin rusa tsari da dokar ƙasa ce karara kuma tabbas tsarin siyasar ƙasar ta amurka zai sanya ido kan take-taken trump ta rashin zurfin tunani ko da kuwa daga 'yan jam'iyyarsa ce ta republican saboda masaniyar da 'yan jam'iyyar ke da ita kan matsalar da trump ke fama da ita ta hankali da kuma hatsarin da zai wurga ƙasar da ma duniya baki ɗaya bangaren da ke ganin shugaban ƙasar amurka mai barin gado donald trump yana da damar ɗaukar matakin ƙaddamar da harin soji kan ƙasar iran a ƙarshen wa'adin kundin mulkinsa ya bayyana cewa a ranar talata da ta gabata ce aka buɗe zaman taron ƙasashen larabawa mambobi a ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawan yankin tekun farisa a birnin al'ula na ƙasar saudiya inda wannan ɓangaren ke ganin zaman taron a matsayin sharan fage na ƙaddamar da harin soji kan ƙasar iran saboda kafin zaman taron mahukuntan saudiya da qatar sun cimma yarjejeniyar buɗe kan iyakar da ke tsakanin kasashen su ta sama da ƙasa kuma surukin shugaban ƙasar amurka donald trump jared kushner babban mai ba da shawara ga donald trump zai halarci zaman taron masu ɗauke da wannan ra'ayi kan yiwuwar kaddamar da harin soji kan ƙasar iran a cikin 'yan kwanakin da suka rage wa shugaba trump akan karagar shugabancin amurka suna cewa samun sulhu tsakanin saudiya da qatar ya zo ne sakamakon matsin lambar trump ba wai kokarin sarkin ƙasar qatar ba saboda amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna buƙatar sarari domin gudanar da zirga-zirga a lokacin kaddamar da hari kan ƙasar iran don haka akwai buƙatar buɗe kan iyakar saudiya da na qatar ta sama sama da ƙasa masu mai da martani kan irin wannan tunani sun bayyana cewa idan har manufar zaman taron ƙasashen larabawa da suke yankin tekun farisa ita ce ba da dama ga ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila to menene dalilin da ya hana wasu muhimman kasashen yankin halartar zaman taron misalin sarkin bahrain da yarima mai jiran gado na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa game da shugaban kasar masar iyaka dai zaman taron yana da alaka ce da batun matsin lambar amurka da na saudiya na ganin an ƙara samun kasashen larabawa da za su kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon haka batun ƙaddamar da harin soji kan kasar iran mafarki ne da duk shugaban da yi shiga fadar white house ke yi kamar yadda netanyahu ke wannan mafarkin amma tunanin su ita ce watakila iran tana da karfin mai da martani tare da gurgunta musu manufofinsu a yankin musamman ganin yadda al'ummar iran take dauke da ruhin sadaukarwa domin kare kasarta da manufofinta Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu ta hira ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.